Ainsi, le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2014 est adopté. 'Yan majalisun dokoki saba'in ne daga cikin 113 suka aminta da sabon kasafin kuɗin na sabuwar shekara a yayin da arba'in 43 suka yi watsi da shi tare da kin jefa ƙuri'ar amincewarsu da sabon kasafin kuɗin na shekarun 2014 mai kama da gwamnati ta gabatar musu. Tsawon kwanaki uku dai ne 'yan majalisun dokokin suka shafe suna tabka muhawara mai zafin gaske a zauren majalisar dangance da batun na kasafin kuɗin, inda 'yan adawa suka sha gabatar da ƙorafe-ƙorafe da dama kan kasafin kuɗin a gaban ministan kudi da tattalin arzikin jamhuriyar jamhuriyar Nijar da ke wakiltar gwamnati. 'Yan adawar dai daga cikin korafe su sun sha nuna cewa an manta da wasu batutuwa masu matukar mahimmanci waɗanda ke kyautata rayuwar al'ummar jamhuriyar Nijar. Honorable abdul Sala dan majalisar dokokin jam'iyyar Lumana afirika ne mai adawa kuma ɗaya daga cikin 'yan majalisun da suka yi watsi da wannan sabon kasafin kuɗin. Bara ya can da bara mun yaba, amma bana muna opposition amma ko da muna cikin opposition aikin da an ka yi ya kamata a shirya shi a yi yadda ya kamata saboda shi ne ba mu yi hote ba mun ce a gyara wajen damana kun san damanan bana bai yi ba ba a yi ba mun ce a gyara wajen makarantun ne ba a yi ba mun ce a gyara wajen hanyoyi ba a yi ba to kenan menene za a gyara wannan nasara da sabon kasafin kuɗin ya yi gaban majalisar jamhuriyar Nijar ya ƙara nana ta matsayin da gwamnati take da shi ne a majalisa da kujeru saba'in a cewar honorable zakari umaru dan majalisar dokokin jam'iyyar PNDS tarayya abin da ya faru a majalisar bai ba sa mamaki ba abin bai ba mamaki ba saboda wannan rinjaye ne wanda muka samu lokacin da shugaban gwamnati ya zo neman goyon bayan majalisa yau kuma gashi kasahin kuɗi wanda gwamnati ta turo shi ma ya samu wannan babbarin shayi alhamdulillahi na abin alfahari shine wannan birje din kashi 65 dukkan mayan mayan ayyuka ne za a yi ma 'yan ƙasa to ka gani alhamdulillahi to koya ministan kuɗi da tattalin arziki ya ji dangance da wannan sabon kasafin kuɗi da ya samu nasara da kyakkyawar rinjaye a majalisar dokoki malam jilbaye shine ministan kuɗi da tattalin arzikin jamhuriyar niger duk da aka diba bijekin dilla dilla artik zuwa artik kowa ya amince da shi to amma da aka zo ana tambayan eh, group group za a yi zaɓe kun ji abin da suka ce to amma alhamdulillah tun da dai kilgon da aka yi ya gwada mun samu mutane saba'in a dibi daga gaba a yi aiki kwarai daga su da bijakin nan kuma duk ministoci su yi aiki da abin da aka ba su. Kasafin kuɗin na sabuwar shekara mai kamawa ya haura sama da miliyar dubu da ɗari takwas ne na kuɗin saifa wanda akasarin kashi sittin da biyu cikin ɗari na kuɗaɗen da gwamnati ta tanada za su fito ne daga aljihun gwamnati a yayin da ƙasar kashi hamsin cikin ɗari za su fito ne daga hannun ƙasashe masu hannu da shuni a bukkanin hulɗar jamhuriyar Nijar. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.